wani rahoton na kamfanin rasha mai samar da tsaro a kwamfutoci mai suna kafaski ya fitar ya nuna cewa masu kutse daga kasar korea ta kudu sun yi kutse a wasu bankuna na kasashe goma sha takwas na duniya ciki kuwa har da najeriya rahoton da ya nuna wannan kutse da masu kutsen suka yi a asusun ajiyar masu bankuna a kasashe daban-daban na duniya a matsayin mafi girma a tarihi rahoton wanda gidan talabijin na cnn ya dauka ya nuna cewa a can baya an yi kutse da sunan lazarus a wasu cibiyoyin kuɗi da bankuna na ƙasashe daban-daban da suka hada da costa rica ethiopia gabon india indonesia iraki kenya malaysia nigeria poland taiwan thailand da kuma hirogai koya masana harkokin kuɗi a nigeria ke ganin wannan rahoto da aka fitar da ke nuna cewa ana kutse a asusun ajiyan bankuna daban-daban na duniya tambayar kenan da na dr dauda muhammad Kuntuko. Kura wani masanin tattalin arziki da saka jari a jami'ar Bayero da ke Kano. irin wannan abubuwan ka lura zaka ga cewa an samu ci gaba a duniya wanda yake yanzu dai yawancin hada-hadan kuɗi da ake yi ana yin shi ne ta hanyar kwamfuta wannan kuma kwamfuta ɗin da ake amfani da shi yana suna amfani da wasu abu a ah, ilimi na yanayin duniyar gizo yawanci zaka ko a nan kasashen mu na Afirka da Najeriya musamman zaka wani lokaci cire kuɗi ta hanyar katutuka na mashin a ko ina a duniya a shigar da kuɗi a fitar zaka iya shigar da kuɗi a Najeriya a misali ka je kaman kasan Amerika ka cire to idan wannan abu har ya faru kuma suka samu nasara su in ba a ɗauki mataki ba wannan bai da wahala a gurgurta waje yake durkusa da tattalin arzikin kasa to kaga zai shafi wannan kasashe musamman a Najeriya to ko wani mataki ya kamata a ce an dauka a kasashen da ake wa kutsen ga dai Dr. Dauda saboda haka abin yi shine a hukumomi musamman na Najeriya su tashi tsaye suka cewa wani irin kamfuna ne na duniyan gizo da bankunan Najeriya suke amfani da shi a idan mafi akasari za ga cewa suna amfani da a shekara guda ne da masu binciken na kafaski suka gudanar sun gano cewa lazarus da ake amfani da shi a matsayin hanyoyin kutse a asusun ajiyan kudade na bankuna daban-daban na duniya sun sace rutun kuɗi har dalar amurka miliyan 81 a babban bankin ƙasar bangladesh a shekarar da ta gabata najeriya dai ta kasance ƙasa ta uku a duniya da rahotanni suka nuna cewa ana yi wa cibiyoyin kudade da na ajiya kutse bayan amurka da burtaniya kamar fitar da wani rahoto da ofishin mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro ya fitar wannan rahoto dai ya nuna cewa najeriya na hasarar kusan naira biliyan 127 a duk shekara a sakamakon kutse da ake wa cibiyoyin kuɗi daban-daban da kuma sace asusun ajiyar jama'a da kuma na hukumomin gwamnati a shekara ta 2014 kadai hukumar efcc ta bayyana cewa 'yan kasuwa da sauran masu ajiya a najeriya sun yi hasarar naira biliyan shida ta ta yanar intanet game da da matakin da babban bankin najeriya ta dauka game da wannan lamari mukaddashin daraktan hulɗa da jama'a na bankin mr isaac okarofo ya ce ba su da masaniya game da kutsen da ake zargi an yi wa wasu bankuna na duniya ciki kuwa har da najeriya baban ya jibrin murai amurka daga lagos